قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يا كي منزو ka faɗa ma waɗannan mashirkai cewa wane ne yake azurta ku daga sama ta hanyar saukar da ruwan sama daga ƙasa kuma yake fito muku da ‘ya'yan itatuwa da shuka da kayan marmari da sauransu ka ce Allah ne yake azurta ku daga gare ta kuma ko dai mu ko ku mashirkai akwai waɗanda suke kan shirya ko kuma kan ɓata mabayani lalle ɗayan mu babu makawa yana kan ɗayan biyan babu shakka ma'abauta shirya su ne muminai kuma ma'abota bata su ne mushrikai